Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na muzagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ƙasar Masar inda aka yi rashi a makon mai ƙarewa na tsohon shugaban ƙasar Muhammad Morsi. za mu taɓo hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa ƙasashen mali burkina faso da nijar sannan mu shiga najeriya saboda haka sai ya yi sauraro lafiya madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai da rikicin da ke ta ruruwa tsakanin amurka da iran a wannan mako mai karewa saura keres a gwabza yakin tsakanin kasashen biyu bayan da dakarun Iran suka kakkaɓo wani shu'umin jirgin sama mai leƙen asiri na Amurka da ya shiga harabar sararin samaniyar Iran. Kwana ɗaya bayan kakkaɓo jirgin ne kuma shugaban Amurka Donald Trump yammacin Juma'a yake cewa Iran ta auna arziki domin tsab ya shirya ɗaukan fansa mintoci goma kafin a yi ta ta ƙare. Sai aka shaida masa cewa harabar Iran da yake da niyyar tarwatsawa za a sami asarar rayukan mutane da yawa. saboda haka ya janye batun ɗaukan fansa. Bari mu bi Bashir Ibrahim Idris da sauran rahoton. A sakonnin da ya aike ta kafar Twitter kamar yadda ya saba, shugaban Amurka Donald Trump ya ce dakarun ƙasar sun shirya kai hari kan ƙasar Iran kamar yadda aka ba su umarni, amma mintuna goma kafin aiwatar da harin sai ya sauya ra'ayinsa saboda yawan mutanen da aka shaida masa cewar za su mutu. shugaba trump ya ce babu sauri wajen kai hari kan kasar iran inda yake cewa iran ba ta da hurumin daukar matakin soji kan harkokin diflomasiya a nata bangare iran ta ce sau biyu tana gabatar da gargadi kan jirgin na amurka wanda ya shiga yankin ƙasarta kafin kakkaɓo shi zuwa ƙasa brigadier janar amirali hajizade kwamandan da ke kula da dakarun sama na zaratan sojin iran ya ce sau biyu suka gabatar da gargadi kafin harbo jirgin lokacin da jirgin ya ki sauya alƙiblarsa dubban wasu 'yan ƙasar iran suka gudanar da zanga-zanga inda suka dinga allah wadai da amurka dangane da wannan yunkuri na kai wa ƙasar hari tun farkon wannan makon ne dai ƙasar iran ta sanar da cewa ta yi watsi da dukkan yarjejeniyar da aka kulla da ita game da ayyukan nukiliya da take yi ga michael kuduson da wannan rahoton A ranar takwas ga watan Mayu shugaba Hassan Rouhani ya ba da sanarwar cewar Iran za ta daina yin biyayya da ka'idojin da aka shimfiɗa mata kan makaman nukiliyar ta a ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015. Ya ce wannan mataki martani ne ga yin gaban kai da Amurka ta yi na janyewa daga yarjejeniyar tun ba a kai ko ina ba sannan ta kakaba mata takunkuman karayar tattalin arziki. Tun daga lokacin aka shiga zaman ɗarɗar tsakanin Iran da Amurka inda Amurkan ke ta ƙara yawan dakarunta a yankin gabas ta tsakiya sannan ta kuma sanya dakarun tsaron iran na musamman a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda iran dai ta yi barazanar ci gaba da hakin yin biyayya da yarjejeniyar daga takwas ga watan yuli har sai sauran kasashen da ke cikinta watan birtaniya china faransa jamus da rasha sun nemi hanyar da za su taimaka mata wajen samun sa'ida game da takunkuman da aka kakaba mata ta inda za ta samu ta rika sayar da manta Yayin da ake ta tada jijiyoyin wuya tsakanin Iran da Amurka, fadar shugaban Faransa Emmanuel Macron ta aike da wani mashawarcin shugaban kasar ta fannin diflomasiyya zuwa Iran domin tattaunawa da niyyar lalubo mafita game da rashin jituwa tsakanin Amurka da kuma Iran. Michael Kudoson saki kawo mana wannan rahoto. Tuni ma babban jami'in diplomasiyyar na shugaban Macron Emmanuel Bon ya isa Tehran har ma ya gana da wasu manyan jami'ai da zumar kwantar da hankula game da rikicin da ke dab da kunno kai. Sai dai fadar shugaban na Faransa ba ta bayyana waɗanda Bon ya gana da su ba. Rikici tsakanin Amurka da Iran ya daɗa rincaɓewa Alhamis bayan sanarwa da rundunar sojin kare juyin juya hali na Iran ta fitar na cewa ta harbo jirgin Amurka maras matuki da ya ratsa sararin samaniyar ta ba tare da izini ba. Wannan lamari da ya sake daga hankula a baya-bayan nan na zuwa ne mako ɗaya bayan wani hari da aka kai wa wasu tankunan mai a tekun Oman, aika-aikan da Amurka ke nuna wa Iran yatsa a kai. Macron wanda zai halarci taron koli na G20 da zai gudana a Osaka na Japan daga ranar 28 zuwa 29 na watan Yunin nan zai samu damar yin tozali da waɗanda ke yi wa juna kallon hadarin kajin. tarayyar turai na fuskantar matsin lamba daga iran kan lalubo hanyar ceto yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 inda iran ɗin ke barazanar janyowa. a makon nan mai karewa ne kuma aka yi rashi na tsohon shugaban masar Muhammad Mursi da ke tsare yana fuskantar zargin leƙen asiri da kisan masu zanga-zanga da ke neman ya sauka kafin soja su kwace ikon. bayan sa'o'i kaɗan bayan mutuwar tasa ne dai aka yi jana'izar sa a birnin cairo ga bashir ibrahim idris da wannan rahoton bayanai su nuna cewa tsohon shugaban muhammad marsi ya yanke jiki ya faɗi ne a kotu inda ya rasu bayan an kai shi asibiti mursi wanda shine zababben shugaban masar na farko bayan juyin juya halin da ya kawar da shugaba hosni mubarak daga karagar mulki ya game da fushin sojin ƙasar waɗanda a ƙarƙashin shugaba mai ci abdul fatah al-sisi suka kifar da gwamnatinsa kana suka yanke masa hukuncin kisa saboda abin da suka kira samunsa da hannu wajen fasa gidan yari da tserewan fursunoni lokacin da ake zanga-zangar adawa da mubarak mursi wanda tsohon mai fafutuka ne kuma farfesa bangaren fasaha na daga cikin shugabannin kungiyar 'yan uwa musulmi da aka tsare na kwanaki goma sha takwas lokacin da aka yi wa shugaba mubarak bore bayan saukar mubarak daga karagar mulki 'yan kasar masar sun zaɓi mursi a maimakon tsohon firaministan mubarak ahmad shafiq bayan shekara guda a karagar mulki sojoji sun kifar da gwamnatinsa da suka mai gurbinsa da janar abulfata al-sisi abin da ya haifar da ƙungiyoyin da ke bore suna kai hare-hare a cikin ƙasar wasu masharhanta da ƙasashen duniya da dama dai sun yi ta mai da martani dangane da wannan rashi na muhammad morsi mun nemi ji daga bakin Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna ke tarayyar Najeriya yadda yake kallon wannan rashi da makomar kasar. Wallahi babu wani abin mamaki tun da rasuwa ga duk mai rai dama ainihin eh, mamaci ne. To amma dai abin bakin ciki abin takaicin shine wannan mutum ne da yake jama'an kasar Masar suka zaba a matsayin shi na halittaccen shugaba. Aka samu fir'aunawa 'yan kama karya suka da masu kayan sarki suka yi mai juyin mulki suka yi kisan gilla a shekara ta dubu da goma sha uku duk duniya suka gani ƙungiyoyi na ƙasashen larabawa ƙungiyar ƙasashen larabawa da ƙungiyar ƙasashen musulmi da ƙungiyar haɗin kan afirka ta eu duk suka zara ido suka bar shugaba da ke da halacci ya zama to fursuna sannan kuma ɗan kama karya ya yi amfani da bindiga ya kifar bayan kisan gilla da juyin mulki kuma ya zamanto shugaba har kuma ya zamanto yana ana karɓan shi a duniya har shugabancin ƙungiyar AU e ya yi saboda ka wannan abin takaici ne abin kunya ne ga duniyar musulmi abin kunya ne ga afirka abin kunya ne ga kuma duk mutumin da ke kaunar yanci da adalci a rayuwarsa ko mutumin ko musulmi ko kirista ko bai hude kowane irin addini mutum yake abin kunya ne domin zalunci ba abin da ya kamata a goyi baya ne ba. Wasu na fargaban yadda za ta kasance a wannan kasa bayan mutuwar Muhammad Bursi. A naka ganin yaya magoya bayan shi za su zuba ido ne kawai? Wannan al'amari ko lokacin da yake da rai a bayan yana tsaron an sha samun wasu yunkuri a baya wajen kawo ƙarshen zaluncin da ake fuskanta to amma gaskiya ba a ƙara samun haɗaka na mutanen ƙasar masar daga kowane ɓangare su haɗa kai su yi yunkuri su tunkari zalunci ba tun bayan kifar da gwamnatin mubarak saboda haka in allah ya taimaki mutanen ƙasar masar kila wannan zalunci na ƙarshe da aka yi masu wanda ya kai ga mutuwar shi tsohon shugaba muhammad mursi wannan al'amari zai ita da tsiminsu su tashi su ƙara haɗin kansu cire tsoro kuma su fuskanci fir'auna wanda ke mulkin ƙasar masar domin yanta wannan ƙasa da kuma yanta ƙasashen larabawa da kuma ƙara taimakawa yancin a afirka tunda duk ƙasar masar ƙasa ce mai muhimmanci a siyasar afirka ƙasa ce mai muhimmanci a ƙasashen larabawa ta bakin dr tukur abdulkadir kasashen kasashen da ba su roko masu arziki da kansu le president nous ya ce mu zage damce aiki ya dawo a niger la voix de l'opposition a sonné l'unité au niger kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international Yanzu sai kasar Nijar, domin a makon nan mai karewa ne wasu 'yan bindiga suka kai kazamin hari garin Gudel Bangu Banda tsakanin Yamai da jihar Walam. Wannan hari ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda biyu da jikkata wasu biyu. Daga Yamai ga rahoton Sulema Jirajeto. A kimanin karfe goma sha ɗaya na daren wasu 'yan ta'adda sun ka kawo jami'an tsaro hari a garin Gudel Goru, Bango Banda da ke a kimanin kilomita goma da babban birnin ya mai bisa hanyar Walam, inda suka bindige 'yan sanda biyu tare da raununar da wasu biyu. Musanyar wutar bai jima ba, kamar yadda za ku ji daga bakin ɗaya daga cikin mazauna garin. Wato kan cin haya kaga sinti ne, ai gona ga makan malfai gona ga Wannan dai shine karo na farko da 'yan ta'adda suka fara kawo hari a kofar babban birnin mai. harin da kuma yayi dab da ragewar 'yan kwanaki kaɗan. Sudan. Birnin Yamai ya karbi babban taron kungiyar tarayyar kasashen Afirka AU na ranar bakwai zuwa takwas ga watan Yuli mai kamawa. To domin jin ma'anar wannan barazanar ta ta'addanci a kan taron, mun yi fira da Farfesa Isu Yahaya manazarci a kan al'amuran tsaro. Eh, harin da suka kawo kama jawabi ne suka yi ga shugabannin Nijar ga makwabtanmu wa'anda za su zauwa ga wanga taro da Nijar ta ɗauka da take biɗar ta gara gare shi ta ƙara sunan ƙasa. ƙasa. A yanzu haka dai gwamnatin ƙasar ta ɗauki ƙwaƙwaran matakai a cikin babban birnin ƙasar domin hana faruwar duk wani hari na ta'addanci ko na wasu 'yan bindiga daɗi a Yamai. Suleiman Jirejeto, Nyame, Erefi. Yanzu sai Najeriya inda shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya naɗa Mele Kyari a matsayin sabon shugaban kamfanin man fetur wato nnpc kenan domin mai gurbin mai kanti baru da wa'adinsa ke karewa ranar bakwai ga watan gobe sanarwa da kamfanin nnpc suka fitar na cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana naɗin wasu manyan manajoji guda bakwai da za su taimakawa sabon shugaban kamfanin gudanar da ayyukansa Ganin irin ƙalubalen da ke gaban sabon shugaban kamfanin na NNPC wato Mele Kyari, mun nemi ji daga bakin injiniya Dr. Kailani Muhammad tsohon babban jami'i a kamfanin na mai kuma ga abin da yake cewa. Sai dai mu ce alhamdulillah rabbil alamin wannan GMD da aka ba Alhaji eh, Mele Kolo Kyari ya daidai. Saboda geologist ne shi tun fil azan kuma ya yi aiki a sassa sassa na nnpc kamin ya zo crude department na nnpc kuma jajircewa da ya yi dare da rana na shigo da mai kasan nan saboda shi gmd ya bashi komi da komi ya je kuma gaskiya shigo da mai da fita da crude da sai da komi da komi na nnpc ya yi kuma ya rike gaskiya da amana akan wannan aikin da ya yi to allah ne ya bashi wannan matsayi kuma muna kyautar zaton insha Allahu su da shi mele kyari da yusuf wanda aka ba gasan fawa da shi kansa md na da na ppmc wanda yanzu aka ba shine zai rike kudi wato finance kenan duka da sauran wayan da shi shugaban kasa ya ba appointment duk yaran mai kanti baro ne kuma tare suka yi aiki sun gudu tare sun tsire tare ginin da mai kanti baro ya yiwo azawa za su yi su tabbatar cewa an kai nnpc ga tsira najeriya ga tsira ga tudun tsira waɗanne abubuwa ne shi sabon shugaban kamfanin na nnpc ya kamata a ce ya mayar da hankali a kansu domin samarwa najeriya ci gaba abin da muke kira kamar yadda kai tambaya ya jajirce su jajirce su tabbatar cewa wannan haƙomai da ake yi na gombe da na bida basin da na ah, benue ah, tro da na sokoto basin su tabbatas komi ya tafi daidai an haƙo mai na arewan nan sannan jajircewa da shugaba mai kanti a kan due process wato bin ƙa'ida na aiki ya tabbatas sannan muna kira gare shi akwai waɗanda suke cikin nnpc su daɗe suna aikin nan dare da rana to ya tabbatas ya nemi yadda shugaban ƙasa zai ba shi dama wayannan mutanen a kwashe su aiki sannan muna kira gare su su haɗa kai kamar yadda shugaban ƙasa ya ba su amana su riƙe wannan amana nnpc ta zama na ɗaya a committee of nation wato a duniya kenan mu kuma muna nan insha Allahu za mu ba su goyon baya don komi ya tafi daidai ta bakin injiniya dr kailani muhammad Wannan naɗi na zuwa ne a wani lokaci da ake dakon sanarwar sabbin ministoci da sauran manyan mukamai da shugaban ƙasar zai yi. Ta ɓangaren wakilan majalisar ƙasar dai ya zuwa wannan lokaci sun yi nasarar zaɓo shugabanninsu na majalisar dattawa da kuma na majalisar wakilan. ganin tulin matsalolin tsaro da ake fama da su musamman a arewacin ƙasar ya sa muka nemi ji daga bakin 'yan ɗakan haɗeja marafan agege Alhaji Garba Jebi menene fatarsa ga mahukuntan a yanzu? Matsalar tsaro da ta addaba arewa kuma kuma muna zaune a Lagos da matsalar tsaro na ana a kasanta kuma yanzu an sha ta yanzu ta yi mana ta kuma mana arewa. To ala'ayyar halin matsalolin ka duba sai ka rasa reshen kamawa. To alal haƙiƙa abin da ya kamata su ma nan lagos yanzu abinda suka samu shugabanci suka samu saboda idan dai shugaba jama'arsa ne a gabansa to insha allahu rabbi za ga ya taimaka musu wajen samun maslahar zaman lafiyarsu to kirin da zan yi ga shugabannin majalisa kamar yadda ka tambaya shine su lura su ji tsoron allah kuma su sa ido jami'an tsaron nan da yake aikinsu ne ya kamata a ba su goyon baya a ba su dukkan haɗin kan da suka tambaya na kayan aiki domin a samu a samu maslaha don su ma waɗannan da suka addabi mutane mutane na 'yan uwanmu saboda haka idan aka ba wa jami'an tsaro goyon baya da mu wato civilian ko kuma ce mu fararen kaya da muke ciki al'ummar gari muka ba su goyon bayan da suke sauko haɗin kan da suke nema a gurinmu insha Allah rabbi za a sami maslaha bisa ga abin da nake tunani a takaice a gaida 'yan ɗakan haɗeja marafan agege alhaji garba jeɓi A makon ne mai karewa har ilayoyi shugaban rundunar sojan Najeriya janaral Yusuf Tukur Buratai ya fito fili ya zargi sojan kasar da jan kafa wajen share gugubin mayakan Boko Haram da ke taɓarna har yanzu. Hakan ya sa muka nemi ji daga bakin iya komodo Tijjani Baba Gamawa mai murabus yadda yake kallon waɗannan kalamai. Waɗannan dakarun sojoji wadda aka tura su filin daga suna iya bakin ƙoƙarinsu suna jajircewa amma abin da ke faruwa shine a lokaci da aka kara wa'annan shugabanni wanda ya wuce misali wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo koma baya ga wa'annan dakaru ofisoshi wanda suke yaki a filin daga saboda suwa suna so su zama kwamandodi su zama oc su zama brigade commander ko kuma su zama ma shugabannin sojojin sama da na ruwa da na ƙasa wannan yana ɗaya daga cikin wannan dalilai da ya sa waɗannan dakarun sojoji kafin su ya yi sanyi gwiwoyinsu su kai sanyi na biyu a dole a duba hakkokinsu ana biyan su hakkokinsu na uku shine a tabbatar cewa an ba su kayayyakin yaki wayannan su ne abubuwan da za a duba da sauransu wayannan shugabanni sun iya bakin kokarinsu sun ba da su to dole ne a kawar da su a kawo yara masu jini a jika Ba za mu bar Najeriya ba sai mun taɓo jihar Legas kasancewar ƙungiyar matuƙa babura ke ƙara samun goyon baya daga hukumomin jihar Legas ɗin don su riƙa ayyukansu cikin tsari a wasu wurare da motoci ba sa iya shiga. Wannan ya sa ƙungiyar masu babura da ke Legas ta sami karɓuwa cikin ƙungiyar masu ababen hawa ta ƙasa reshen Legas ɗin. Dr. Musa Muhammad Mai Takobi shi ne shugaban kungiyar masu ababen hawa a Legas kuma mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa kuma ga abin da yake cewa game da babura sabbi da masu tuka okadan suka samu. Eto eh anan a gaskiya fi sabilillah zan iya cewa ko da local government namu na arewa ne za su iya koyi da abin da kungiyar masu okada wanda suke karkashinmu wanda ake cewa nagari na kowa motorcycle ona ina maka misali a yanzu sun raba okada a jama'a ya kai kwaya dubu ko yanzu nan akwai kwaya ɗari ga su a ƙasa saboda menene yasa ni da nake shugaba suka zo suka haɗu da mu suke aiki ban taɓa sa musu ido akan abin da cewa su je su nemo kuɗi su zo su kawo su nemo kuɗi a'a yaya za su yi empowering ɗin members nasu wanda bai da shi a bashi wanda bai da shi a bashi wanda bai da shi a saya a bashi haka suke yi kuma ina tabbatar maka zona zonal nasu gaba ɗaya su ba wanda baya da mota hawa ta su haka kuma branch branch nasu don zone yana ɗaukan branch uku ko hudu kowanne branch amma ba wanda bai da motar da zai hau ba wai maganan okada ba kaga ashe a nan in ka zo ka kwatanta da local government local government da muke da shi akwai zalunci ne da rashin sanin daraja da rashin sanin kima da rashin sanin a kyautatawa dan adam yau in muka ɗauka a local government za a ke cirewa abin da za a ke ba wa jama'a su dan zo su yi kasuwanci kamar yadda abin da federal government din nan ta fara ai za ka zo ka samu mutane kowa yana da abin da zai ta bakin dr musa muhammad mai takobi kenan masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin musamman injiniyan namu hassan hassan dan mutan suleja da mustapha a dbc ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri